mai kamar dusa ko majina yawwa lokaci-lokaci ko kuma yawan ciwon mara ko kuma yawan ciwon baya wannan yana daga cikin manyan matsalolin da mata da dama suke fama da su a wannan zamani wannan dalili ne sa muka ce to bara mu kawo muku wannan sirrikan wannan sirrin ku hanyar da za ku iya amfani da ita domin a magance wannan matsala din cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba wanda insha Allah a wannan bidiyon akan wannan matsala za mu bayani matsalar sanyi a takaice kenan a wannan bidiyon za mu yi magana akan matsalolin sanyi ko in kuce matsalar sanyi ga mata idan kin san kina fama da matsalar sanyi ko yawan ciwon mara ko kuma fitar farin ruwa mai kamar dusa ko majina ƙaiƙayin gaba ƙurajen gaba da dai sauransu to in Allah da zaki yi amfani da wannan hanya da zamu faɗa wanda insha Allah inda aka yi amfani da ita za a samu waraka a wannan matsala ɗin cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba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 wanda take da babban reshe a jihar Jigawa. Kamar yadda ya zo a hadisi mai tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Magungunan musulunci ba sa ba da illa ga jiki idan an yi amfani da su yadda ya dace. Sai dai su ƙara wa jiki lafiya da ƙarfafa ayyukansa. Wannan dalilin ya sa wannan cibiya mai tarin albarka ta zurfafa bincike domin samar muku da magunguna ingantattu waɗanda malaman musulunci suka karantar da kuma waɗanda bincike tabbatar da ingancin su domin magance matsalolinku. ina masu fama da matsalolin jiki kamar abin da ya shafi ciwon sanyi wanda yake haifar da fitar ruwa mai kamar bisa ko majina ƙaiƙayin jiki ko na gaba ƙuraje ko kuma jin zafi yayin mu'amalar auratayya ga mata da rashin gamsarwa ga maza matsalolin istimna'i na daga cikin manyan dalilan da suke sabbaba matsalolin maza da mata a wannan zamani kamar yawan mantuwa yawan bacin rai raunin tunani da kuma nauyin barci fama da yawan bugawar zuciya akwai raunin gani ko kuma matsalolin da suka shafi al'aura wato lalacewar kwayoyin halitta wato low sperm count kenan fitar farin ruwa ne kamar majina ko kuma dusa-dusa ko kuma kankancewar gaba ko kuma rashin biya wa iyali bukata yadda ya kamata ko ma karancin sha'awa baki daya mata kuma yana haifar musu da rikicewan jinin al'ada idan mace budurwa ce za ta rasa ta bayan raunin tunani da matsalolin da na kawo a baya waɗannan na daga cikin matsalolin da istimna'i ke haddasawa a tsakanin maza da mata wannan ne yasa muka samar muku da ingantattun magunguna wanda za ku yi amfani da su domin magance wannan matsala ta na'i a samu waraka da yardar Allah ko kuma matsalolin jiki na mata wasu za su yi amfani da magungunan gyaran jiki amma ka ga bai karɓe su ba ina magana akan gyaran kirji da sauran ɓangarori na jiki ko kuma wacce tarihi da mai shirin yin aure duk mun yi muku tanadi na musamman maza da mata waɗannan da ma wasu matsalolin da bamu ambata ba za ku samu magungunan su a wannan cibiya mai tarin albarka kuma muna aika magungunan mu a duk inda kake a faɗin duniya za ku iya kiran lambobin wayan mu kamar haka ko kuma ku same mu a shafukan mu na sada zumunta kamar haka insha Allah kamar yadda muke magana akan masu fama da matsalolin sanyi akwai abubuwa akwai abin da ake ce masa mint lips ganyen na'ana'a ganyen na'ana'a da shine za a yi amfani a magance wannan matsala din ta sanyi a wannan bidiyon za da zamu kawo shine ake amfani da shi da aka samu ganyen na'ana'a idan aka samu ganyen na'ana'a kamar babban cokali guda daya sai a samu ruwa kofi daya ruwa kofi daya kamar misalin kofin shayi sai a samu ruwa kamar kofi daya kofin shayi a samu ganyen na'ana a babban cokali sai a zuba aka samu babban na ah, ganyen na'ana a babban cokali garin ganyen na'ana a babban cokali sai a zuba masa tafashashen ruwa kofi daya in kuma ba gari ba ne ganye ne to za a iya sa masa ruwan sai a dafa shi in aka dafa shi aka ɗan tafasa shi yawo in aka sauke shi aka tace wannan ruwan sai a samu a ah, man habbati sauda black seeds oil kenan habbati sauda wannan wannan habbati sauda black seeds oil wannan shine man habbati sauda in ka samu wannan shine habbati sauda to manta wannan habbati sauda ce to manta idan ka samu man habbati sauda sai a zuba karamin cokali guda daya a wannan ruwan sai a gauraya idan a gauraya to shine mutum ah, zai sha da safe bayan ya ci abinci sannan kuma da daddare kafin ya kwanta ma'ana misali shayin na'ana da safe bayan mutum ya ci abinci ya sha shayin na'ana da sau sauda karamin cokali da daddare idan zai kwanta ya sha shayin na'ana da sau sauda karamin cokali in Allah ya so ya da mutum yana amfani da yana fama da matsalan